abin ya haƙuri ya haƙuri ya haƙuri ita ko bishi shi ne za ka ji mun ciwo ka zo ka fuki san na sana ba zan bayyana ki ba ya haƙuri dan Allah ya haƙuri amma ba ki ji ciwo ba ko ya haƙuri da Allah wallahi ko ba dan na an kara cewa ba kana sana ka buge ni ba ko da sai na sa an wulaƙanta ka a garin to ya haƙuri ya haƙuri san na sana ba zan buge ya haƙuri ya haƙuri dan Allah kin haƙura ba na son da kina faɗa irin wannan maganganu ma da Allah ke haƙuri ai kin san ina sanar ba zan bige ki ba kin haƙura eh na haƙura to na gode na gode to sai an jima na gode kin Ya haƙuri ta ja kuma zai ga ruwa gaba ɗaya ta zama abin da ta zama wallahi bai kyanu zai ga kyanu zai ka raba daji za ka samu inda saniya za ta kya ruwa ku ban waya ka kira mu ga mu nan eh ni ma ga ni nan au to zaman gida sai mata ga ta na gindin bushiya tana hutawa eh, ai ban san kana nan din ba washe she tana nan kai na she ga ta nan kai labari ko alkeri za ka koma riga kai za ka koma riga ka haifi ya ta gallabi 'ya'yanmu yanzu yaron wajena ba dama ya aiki ko i taimaka min sai tunanin yarka kanin waradu idan gidan rashin mutunci kake nema aradu nan ka zo nan shi zaka shi banki wallahi da me aradu sauri maganin kaɗu wallahi zan fanfaɗe ki da wannan sana ai kaɗa ma maganin sauro in baka sani ba kaɗa ma kaɗa ma maganin sauro wala hakila ko sadda hannuri ban ma da waye sadda waye sadda ni ne sadda ni ne sadda kai ni ne sadda mi wa arado zan buge ka fada mu ba shi da kai arado zan zan mu hada ma da magina abin da nake so da kai eh abin da nake so da kai eh na gin ka yarka na kiyayi ta kiyayi yaron wajena to idan na ƙara ganin su to mai gari to idan ba ko ƙorukan da matarka take sai da nono ba ni ne ajali ba haka ba sai ta bar ni dai na faɗa maka wannan ayan kai wasa sai ka bar nan garin yawa sai ka bar nan garin idan ma baka bar nan garin ba in ci bai sa ka bar nan garin ba sarkin fawa he mun kullu farin jini gado ta yi kada ga baran asiri ne farin jini asiri asiri dan uban da ita ta yi mana ita mu gani farin jini gado ne mu da shi ne za ka gaya maganar banza shi ga bage kamar an kona ita shi sai wani za ka zo ka tada mini da hankali faradu kuma wani yaro yana nema ya sa ni cikin damuwa ya fi kowa ni ya mafi ni farin jini kowa zai zo yake yaro ya ce kaza to yanzu abin da zan yi zuwa zan je ya samu ita gogalin din sai mu san yadda za mu yi wa tokar hanshi wannan mudi ya shida da tsautsayi ya lallabo da dutse sai ya rabke min kai ni ban buge shi da sadda ba <laughs> bari in gurin gogal din sai mu san yadda za mu yi wa tokar hanshi mahaukashin banza mahaukashin wobi radu da jikinka ta yi zami radu da kuma uwar yawo da kaina ka shanya ka nayi a nan waje ko shanya ba ka shanya ta a cikin daki na kuma dakin ga yadda yake na mahaukashin banzan nan mahaukashin wobi shashasha wanda bata sa abin da take yi ba ta nemi guda nawa take mai ta ajiye mai take da ci da da za ta ja da ni me ya maka ta nemin kai kuma duba wata shi ta ja mun ba wani yaro ya laure kowa zai da dole ta she laure ni kadan ne Allah ibani ya kai kawa mashi ye kabin na haifa wani ya haifa sai kowa sai ya she laure kowa sai ta she laure kowa sai ta she laure laure ita ne guda ɗaya da a duniya ina shi laure tana ciki amma mai gida da kai laure ga kwantar da hankalin kai laure wani kina ina ne laure kana gidi da ido sai ka she wani wa arziki yoda. Mm, ta zo ta zama alan kosa ba sai ka je kai kafi kowa farin jini a rado da da da ga ga ga ga ga ga ga ga uwarki wallahi na ba ku sati biyu a sabuwar biyu ku fitar mini da miji in ba haka ba a rado rai ku zai bashi na ba da sati biyu ta fitar da muni gida ka yi haƙuri in Allah yadda zan yi masa magana kin ji abun da nake to in Allah yadda za a fitar ka yi haƙuri mai gida asabar biyu nawa kenan sati sati biyu goma sha hudu amma kai hakuri Allah yadda za ta fidda miji aradu ta shi kai kwana goma a fudu na aradu in bata furda miji ba duk abin da nayi mata aradu ita ta ja mu kanta Allah yadda za ta yi gogari mai gida in kuma bakin ku daya ne sai ki sanar da ni ai ne kai na ba zan so zaman ta a haka ga gaba na zan je in tafi riga zan dauki nono zan tafi cikin gari Allah sarki na saba yana kai mata nono kai masa dan na lura yana son nono sha ba saba yana kai mata nono ba na biyu idan mata ganna ba sai ka ji rai shi yana shewa ya so so tana cewa ko mun tare a daji mun ki zuwa gaskiya ga mu daji ai ne gidan zama gari ai babu kwanciyar hankali yara me hmm, gidan ba ne zan riga zan dauki nono sai in tafi shan same shi mun ga mun ga aradu wala haqila ko za da aradu za ka tasa da aradu za ka tasa da wadu wadu mun nan aradu za ka wadu mun nan aradu za ka tasa da me gida kai hakuri ne na dai ga mu ani wallahi kullun cuta ka ake yi kullun sai ka rinka sun da yare in nayi magana sannan ku dinga yin magana ni tunda nazo na ce ka koya min ai ba na a dangin wai ba na rasa kula ta ni da zan aura bane ko da yin baka no kin ga canu ji ce za ka yi aura amma wani ko da yin baka da kika aura kan ka kan kana so na Allah Allah shi ya san gawar fara ai wani ka Allah ta yin kadi to ba fa sai ta awarti oh joni mu wartoi to sai ta lafiya mai gida ka dinga dai kwantar da hankalinka ya ga ya kwanta kike abin tun da kin ga baban babanki ya baci dole ne a cikin kwanakin nan ki da mijin da kike so dan kin na jiya na cani nake bin bayan ki to ba za ta sabu ba ha ko muna zaune kalon rana tsaka ki zo ki haddasa mana fitina ba ni ma na gaji daga ninki haka dole ne ki fidda wanda kike so a cikin samari ni da an ga masa ina da ni wanda nake so amma baki taba faɗa ba wani ne dan kawo shi ai da kin huta da wannan surutun yaushe zai zo kawo shi ya so idan baban ya dawo ne ka dawo abin da yake damuna ina cikin matsala ina cikin tashin hankali ta menene baffa ya ce sai in fito da miji in fito da miji ya bani kwana goma sha hudu kwana goma sha hudu in fito da miji ni kuma yanzu na mara rasa ni yadda zan yi da raina haba laure ke da kike da masoya a garin nan ba sai ki zaɓi wanda kike so ba ki darje in zaɓa in darje to ai shi matsalar wanda nake so bai san ina son shi ba haba laure ba sai ki kokarin sanar da shi ba to matsalar ne dan sarkin fawa ne ibro dan sarkin fawa laure ke da kika san adawa da take tsakanin mu fulani da mahauta laure haki je wa baffa da wannan zancen laure haka ne na sani amma to zan dai yi addu'a in dai addu'a in je gaban baffa da magana wataƙila ko zai amince min da maganan ko Allah ya bada sa'a amma a wada min yalla to wala ko to kai yanzu kai yanzu za yi ya za a kan wannan al'amari kau ko ba ka gaba ɗaya mu mun ko kai mun zo wani rututu ba ba wani birki ba wani komai to budurwan nan dai ai ba ba wani tsayayyen saurayi ko a'a mun zo ne domin ta san matsayin mu kuma ta san sabo da mu jari ne eh, ku saboda yanzu a lokacin nan mu dinnan dai mu ne wasu wasu wasu matasa barake eh, ake ji da su wallahi ah, in da wannan kakare wallahi tallahi anan dai anan dai wallahi tallahi sabon garin dan bakina wallahi tallahi mu ne kuma ka ka san wani suna ake ce mu <laughs> kai ka san sunan da ake ce mu wani suna ake chakis chakis chakis a wannan sunan zamani kenan ai da dan dunawa suke sun dai cewa dan dunawa ne ko to ai wannan tudin hayar dilo ne ko ta sarki kuma hayar lilo ai kuma kai ma ka san hayar lilo a gurin wannan daga a'a ni ba zan rena lilo ba a kai ma ba saboda da kudin lilo da kudin hayar lilo na sai kwamfuta da ni da mansur masu da ni da mansur wallahi duk hayar lilo muke kaga ba za ka manta da lilo wallahi tallahi ba za ka manta da lilo ba Ayyo Allah ya alaikum kai ah, ah, ah. laure laure laure ta laure laure ana ban ku manyan baki mi joni mi joni mi joni joni mi joni eh halaka da eh, mi hoti eh marhaban mi hoti wallahi mi hoti ma mm. jahan daji mm. mi fiyati tsaya tukun a ta kai a baiwar Allah min din yanzu jo sai zuwan da sai kuma gidan to da ka zuwan da kuma gatarin rinjo min din din daushen rinjo to wala saurayin da a cikin min sai dai yaɗa manufan rinjo eh kwarai wallahi tallahi eh, gaskiyan jo wallahi a gaskiyan da kuma din eh gaskiyan da gaskiyan ko faɗan din din wala saurayin da a cikin rinjo wallahi eh, wallahi tallahi sai min min ka wallahi tallahi mi zaba je eh. eh mi zaba ce min zaban je kuma min din za je kuma darjanji eh Eh, in dan ranje eh, eh, ki duba fanta ne ko ka kola ne a'a ki duba a'a ki duba pepsi kola da dai min dan pepsi kola ne pepsi kola shi ne shagen lemu a ah, shagen lemu ah, to ai pepsi shi ma ba coca cola ba to dar, dar, dar. daru eh eh anan ne anan ne to yanzu ni ku tsaya ku tsaya ku tsaya ni wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza na rasa ma waye takamaiman saurayi Hmm? na rasa waye ta kamar ban saurayin to eh, yanzu abin da nake so magana ɗayan ja bata taso ba yanzu hmm. da kai da kai hmm. sai ku taru sai ku je ku waye saurayin kina nufin mun shawara eh ku shawara ni ban san waye ba saurayin kawai na fito wanda yake kaza wanda yake kaza to waye saurayin a cikin alqur'ani kika ni ta gano wallahi to tsaya da yanzu zan ina da tambaya to yanzu cikin ku a'a gaya ma ni ka gawar asara da ai dir'a samu kada ai bayani man ko kuwa wata fuskar ka sai ka ce jaka a bodu kada ka ji me za ka ce a gaban nata tsaya ku saurare to muna nan an sato lillah yanzu a cikin ku mm. wane ne kamar me saurayi yawwa ba ka goma mutum wai wannan tsaya tsaya kai ne ne ko kwani a'a to ai kai kan ma kaga naga kai ba mai hakuri bane kai wannan hakuri wai zai ga mace irin wannan irin wannan irin wannan selu ba ka ga mace kaga ina so to ah. amma saboda shi hakuri eh, halin aiki ne na hakuri na na bar maka kai ta annaba ko ba ta so nan da nuna ina son ta aure ni kullum sai ta gashe ni da mari a gaskiya ne tunda ni bar maka ni to tunda ka zabe ni ya zan yi na ci girma mm, ba komai wannan kenan wannan hadin bai wa Allah ne min din gatarin da eh, saurayin je saurayin je saurayin da je ba eh mi ɗayan je ibi zuwa biyan je na rakiyan je daushen je ye mi ɗayan je ye ɗayan je yanzu wannan ne aka zaba mu ke shi ne in kin ga mun zo tare rakon kar ki shi baki wannan ina ɗaya daga cikin tarihi da baiwa da Allah yi masa a cikin aka yayi wallahi tallahi a cikin aka yayi shi kace shi baki kuma daga ƙarshe hayaƙin jirgi ya zo ya bulbule ni a ina garin ku jirgin yake a ina ka ga jirgin tun da kake a duniya jirgin ƙasa jirgin ƙasa ba ƙauyen me yake bi yake ne wallahi jaka ce ta harbi mahaifinka yi mutu wai bai sani ba wai gware ni da jaka ta ta harbi mahaifina ya mutu kuma kai amma kai da ka kai mutu da abin yunwa akan ka danya ka kai mutu ko ko ban san labarin ba yanzu akan ka danya ya mutu saboda tsaban yunwa ya hakuri a nan kofar gida za ku ni ne saboda ya hakuri ni ne saboda ba ba komai ba komai ba saboda yanki koma da ka kusa da ita yawa wallahi fahimci ma magana mana takamaimai to mun mun mun ma sai kuma me kuma tun da dai kike so to kuma me to a'a ba dan ni kice ba ta so na ba dai a'a kai ko zan yi miki rana karka razana ta karka a garin nan ba wanda bai san daushe mai da baibayi ba Allah isa jakin gidan ku tsinki to in da na sayar da da baibayi Allah ya kine mun to wallahi zamu daure zamu daure shi mu daure shi da kirtani mu ga yadda da da bara ba ku wala da kirtani zamu zamu da ku nan kun gama fada sai yanzu a'a wallahi mun gama ana ta kare eh ai duk dukkan wani eh duk ne wallahi yanzu kai wannan baya ma menene ma ke gatari fake ko wane ne eh, ko kai kwastare ko eh, gatari gatari gatari eh kanin kanin dukun yanzu wannan zabe da kuka yi mm. bai yi ba mm. saboda kai wannan bakin naka amfanin ka ka bari sai azumi ya zo dan duku nono zan dauke ka dan duku nono la ilaha ma je mu wasan dan duku nono la ilaha illallah ai zaki ga kan irin na eh, wallahi wallahi wallahi <laughs> eh, dan ka san kudin editing ya makalle wallahi tallahi wallahi tallahi hankalin sa ta shi wallahi dan gundu kudi idan duku idan duku ya editing idan kudi ya makalle wallahi kuma tun nan yanda kika san an ragowa ah, yanda ah. kika san jaki a situan eh, ba komai ka zaki ganshi dan kwana ne dan rabin sa mutum rabin sa aljani wallahi tallahi kuma za ki ga in ne murmushi za ki ganna kamar su kai yi wa ɗaki la'ai a firgi a kun kai mai eh, kamar su kai ba kun kai murmushi yi kamar su kai rage kamar fulana dai yanzu ya ma ɗan kununu to ai kaga lokacin da azumi ko ba sai mun sha wahala mun sha shafa wani shuni ko wani baki ba kawai sai dai in ta sa amma ta ci abinci har ma ta he me yafi ma ta ce wankan tarwada ne wai ta bai kamata ma tire ni ta he ba tana sana'a ko wata ina ma laifin dan kai din da dan ni ne ma za ta mutane bare ku wallahi to kaji kaji a'a ma da kana kuma ka ci girma ka wallahi ni din ma ina sanki wallahi wallahi tallahi ni din ma ina sanki shi ma na ruwan dole ruwan me ruwan dole. ruwan me kace da amma na da haske ai eh, kana da haske to ni din maganar ni na da haske hanci hanci don min din hancin da sai don tun da na san sai hancin da sai zuwa sai wurin dan wake da tumata aka ce kitchen ta hena kitchen ta da ta markace ta tuce ka a kicin kike lokacin ana nakudar ka nace ta taho daki ta taho daki sai ta tafi kicin sama ya barka sai ka huje mun wallahi ta lahi wallahi ta markace ta tuce ka sai hore mai dan wake can gama da ni eh, wallahi ta markace ta tuce ka umma wace ce ta haife ka dai tana haifa tana haifa ta daman sai zuwa sai huce toka sai da azumin zan je shi yi baki kirin da azumin yayi sai yanzu ni azumin kire shi kenan sai da azumi ka neme ni ta la hawla wala quwwata sai da azumi amma wallahi tallahi ta gama da ni wallahi sai da azumi amma kai bai kamata kaman haka dan duku nunu kai na dan duku nunu a tallafu dan duku nunu gidan na ubanka sai an baka gidan na uban mu sai an ba mu kai ne dan duku nunu kai ma dan duku nunu zan yi maganin ka wallahi kamar daga nan wallahi zan kwabe ka da mai ka tafi ka da baci wallahi ni za ka duba ka dube ka dube ni za ka sha allura ka dube ni ko ka jirɗa iska ne ni wallahi duniya ce ta gyara ni wallahi eh, ka duba fuskata yana fuskata kai kai kai kai kai kai mun kai kai na kai kai kai kai kai mun ba na kai kai kai kai kai kai wallahi tallahi da ka idan ka san me na tuna ka ah, san me na tuna me ka tuna wallahi da ka san jaba ta leko ta kirsuwe wallahi kaman jaba ta wallahi ni kuma da dan kanka he naga wallahi kaman da kiya sun 20 zauna mu dan wallahi dan dare da yayan ka suka rage da Allah da annabi kai mu zauna ka a ah, dan dare da kai kallai tun da yarinyar ta gama da mu ta gama da idan na ma ki kalle ni kidan mu albarka ka kalle ni kice dan da nono za ta fita he da ni Allah ko ba za ki ko ba za ki so mu ba dai wallahi sai kin fito mana da kunun tsamiya wallahi tallahi sai mun dau kunun tsamiya wallahi ni ba zan sha kunun tsamiya ba sai mun dau kunun tsamiya wallahi ina tace mun wallahi tallahi sai na dau kunun tsamiya ni ne ma dan da kunun kai kai gidan fulani akwai su da tausayi alquran muna wannan cika bakin sai kaga kilin mu an kawo alhamdulillah tallahi Allah sai Allah ba da kankara kaga sai kuma kindirmo da kankara wannan sai birni eh sai birni haka ne ka san yaro duku ya kone a duwa wuya saboda Allah Allah ya hawo mota daga sabon titi zai je gidi sai ya hawo maleji ya ki ya bi ya ki ya eh, wallahi shi kuma duku shi baya rike zafi eh kware ku ina na asibitin martala duwawun sa abude a sabule ɗakin farko shine to na ji an ce dan uwanka ma baya rabuwa da awara wa mansur ya data to kuma mansur ai maganin awara mata sami da aiki dala ko zan ki fara mun duban nan dan jaruwa zan yi alwala ba kai ne ka buge dirar nan a keke ba to ba ta mantuwa ne ni ne amma aikin sallah sana ba zan buge ki da Allah ki hakuri kin ji kin hakura ki hakuri mun ciwo da an fasta mun to ki hakuri aikin sallah sana ba to ka an zuba ma ruwan ko yayi ko eh yayi na gode na gode ko mm. tun da kai ka fara jaman ciwo aka saka min magani amma ko tun da kai ka taba fara buge ni a keke ko za ka zama gwarzo a wajena kaga za ka zama gwarzo a wajena tun da kai ka fara jaman ciwo ko ok to shi nan ba matsala na gode to sai an amma ko tun da kai ka taɓa fara buge ni a keke ko za ka zama gwarzo a wajena kaji zan zama gwarzanta kadda yarinyar nan tana nufin ta tana suna amma fa gaskiya na ga alama yarinyar nan tana so ta wani da kanta ba ta san ni akwai wanda nake so ba amma babu ruwa na kawai abin da ya kayan waje so zuwa da yin su yi maka gane akan na samu wajen da ke su zan aure. To a yayi daidai? Akwai yar gidan cinaka wannan bafulatan na riga. Shi ne na ce ita na ce so na ce bari zo in gaya maka. A wane ba ka sai da nama ba. wane ba ka sai da nama ba. Shi ne ashe kullum in an tsora matsire sai ka ce a wane ne ya ci tsinke biyu waya uku a yariya ce mai zari tsinke. Ko? Na ce ko? Isso aqui, terra, sunan kwari aboki na sai ka namun ji yayi daɗi Allah wallahi abin da kai kuma yayi daɗi wallahi Allah yasa nake so mu ƙara kuli kuli ka sa aka fi zabo kuma ji daɗi to zan sa amma kuli kulin da na je biya ba a wallahi biya wa kuma abin da mamaki a je bayan ka gama sai naman ka me sa ka yi dandali ba kai a abin da yake faruwa shine ni na ga zaman dandalin nan gaskiya ba zai mun ba saboda aikin iyaye ko yaya ya fi wannan zaman dandalin. Sa na ce tun da babana ba na Ina yi Ina ga. Na ba ba ne? A'a ba da na na Wa. Kai mana. Lafiya? Kana mamaki ne? Kuma babaki kake ya kamata a ce ka daina shi. Son ka nake. Masoyarka ta riga ta yi gini a cikin zuciyata. Wanda yanzu ita take juya ni ba ni nake juya zuciyata ba. Ka gane shi yasa na biyo ka har wurin sana'anka kin ga barin gaya miki dama tace tacen ki kenan shi yasa ki bi ni can ki bi ni nan kika biyo ni wajen sana'a ta nan ku to barin gaya miki kin makara wallahi daga yau sai yau idan kika saki kika sake zuwa nan wajen sai na sa an ci mutuncin ki sai na ci zarafin ki akan ne ana soyayya dole ne dole sai ne soyayya da ke dama na abubuwan da kike yi kenan wato abin da kike nufi kenan ku to ni ba na soyayya kuma ba zan yi da ke ba ni akwai wanda nake so duk wahala ba ka so na saboda haka na gaya miki kawai kar ki sake zuwa wajen nan idan kika sake zuwa nan sai na ci zarafin ki ki tafi ki ban waje kan sa miki wulakanci yanzu a nan to haba da Allah wuki na da Allah ka dani sai ki yanzu ya yana cita cita sai ka wulakanta ta ba wulakanci ne mata ba wannan abin da ne ko a musulunci ban kuskure ba saboda abin da yasa na gaya ba haka idan na yaudare ta Allah zai tambaye ni ni ku bana yaudara saboda haka ni ba ita nake so ba akwai wadda nake so kai ka sani saboda haka in na yaudare ta Allah zai tume ni akan me yasa na yaudare ta shi yasa na fito na gaya mata gaskiya irin wannan sai ga wata magana daɗi to kawai dai shi kenan ni wannan maganar kawai ka bar ta sunan Ibrahim bara ga ɗauko ita can hada wuta to shi kenan zaka dan ɗan taimaka eh, maka dan taimaka maka shi na ga aikin naka suna biya eh, muna kuma ta ɗan hau eh, ba ba ka ah, ai wannan Allah ya ce shi kenan nagode maza ka dauko ita can to bari ya hakura da kasa din sai in kama tacar furidon ba ni ba san <laughs> layin furidon din ba ita furidon din an yanzu mun riga dai mu ma mun zama yan burni furidon a shikin riga furidon na maraya <laughs> ba wani dan shikin gari da zai mana alfahari da furidon ashe suna watsa shirye-shirye masu daɗi furidon na furidon bari sai ina ga inda na sai rediyon sai shi a sai ta mini furidon Baffa. Eh. Yan lija. <laughs> <laughs> Ah, nan kuma kai da ita ita sai a rasa wanda zai wani yaki wanda Na shi je riga akwai goguna na da na bari dai bo mini. Ya je yayi zaman ki kai kuma kana ka maganan nan ne na zo da shi. To. maganan nan da ka ce min saura kwana goma sha hudu fito da miji? Eh ina ginki. To na fito da miji. Ni da dama ni babban farin ciki na kenan. amma mako biyun nan da na bayan suke sha hudun nan aradu da baki aradu da baka fitar da miji ba aradu da ranku ne zai bashi gaba ɗaya papa eh? Ai ba zan yadda ba faffa ranka ya. To shi na haɗa wani gari a wani rigan ne. No rigan mu ne ko wani bangaren wata rigan ne aka samo ki. A'a ba rigan mu bane papa. To ne. Ai gidan sarkin fawa Ibro ne. Shine yana tsona ina ta san shi yana tsona. eh. dan sarkin fawa ba dan gidan sarkin ibro sarkin fawa dan sarkin fawa ne yake ta so na in nake ta son shi yake ta so na dan sarkin ina nake ga sarkin fawa ne ne wanda suke karbe mana karsanu shikenan baci wani sai alakira ko dan sarkin bawa ko sarkin bawa ibro Baba ba kai ka ce in fito da miji da kin fito fitar Shi ne wanda kika fitar dan sarkin bawa ibro ko eh, dan sarkin bawa ibro to bakin kuka zai shi ubansa ba sai ki ta ba ko dan gidan ba ko wuka ne ubansa ya shi ubansa duk ba ta ne da sarkin bawa da ba ki auren ba na da ne da na kan sake ya yi ubansa yi buru sai da sarkin bawa ni na zo ki baki kamar gona auduga ina da dariya yaro zai fudda miji sai wai sarkin bawa haushi ɗaya wallahi da ban buga miki son don ko kuma in hushe akan rediyo na don na buge ki ma kamar ina bashi rai a rado in ban bugi wani abin ba ba je zan yi hankali na ya kone har zuwa kin fawa shi ga nan kuma ni ina ina ina ina ina ina ina ina ba fula da ne kuma zai ki zo ki ribar mini da mutuncin zuriya ko harkin fawa ko bakin wuka ne ni ba sai ki ne ma shan irin su zuriya su ba kin bonda kin yofi sai wala kin bodo baji a ah, murna hike na ah, za a hiya gashi a ah, abu bane dan gidan halliru ko dai wani dai haka hikimu kai rabi yaro na ya bata mu raiwa amu alaikum assalam a a a raliya raliya dan zuwa ka daga dan kofar dandali nake na je ina neman kuɗi aka ce min wai kana nan kana hutawa lafiya kuwa lito lafiya dai amma ba kalau ba to me ke faruwa laliya to ni dai lito karan abokinka na kawo ma ka gani lito son shi ya riga ya dasa a cikin zuciyata sai juya ne yake yi ka san an ce lokacin da so ya shiga riga shiga zuciya zuciya kuma ita ta koma tana amfani da kai ko ba gaskiya ba lito hmm? kuma gashi san baya so na an ce wai wata ta na yake so fulanin nan dai ga su nan ka duba da duk yadda na bi na rarrame na rarrame duba da na zama dan Allah dan annabi gaskiya na rabiya kuma na ga abin da ya kuma baki nake na ban ji da sa dan na yi kokari na yi kokari in yi ba in kuntar da masa da hankali amma yake kisa dan adam ne ban shiga zuciyarsa na ga abin da ke cikin zuciyarsa ba ni ba jinsi shi bace ni yaran san fa shi ba yaran mu ɗaya ba iyayen mu sana'ar su ɗaya eh mahauta ba hmm? na gane muna mahautan mu amma dan Allah dan annabi ki hakuri in Allah ya sa yadda ni nan same shi wannan hakan ma ai jirgin raliya amma dai gwarin mahauci da mahauciya su yi aure ya fa a ce ya auri babba fulatanin nan ko ba gaskiya ba hmm? kuma in dan zancen ci da ake cewa na ci yi ai na rage ci ko ba gaskiya ba ai ba wani abu zai iya aure na eh? kin je gona ku yau ban je ba amma gobe sammako zani Allah to da Allah idan kin je gona da Allah ka tumun da makani to shi ke kin san ni bayan makani ne kana da san makani kin san ni mutum makani na bala in san san to ni zan tafi amma sai na je dandali na sai dan ta malele to na gode mhm, mhm, mhm. kai ma dai rija na ga jummala ta makale maka ko a ba kai rabiya shikenan ki an juma zan same shi yawwa duniya ke wato kowa akwai tasa hmm. kana san san amma shi ba san to irin wannan yarinya kyakkyawa haka yaro ban da fitina ba abin da an raba ka da abu an yaje ka da abu ka ce lalle bai sai shi yaro sai ka ce wannan eh, dan mai naci ya ha ka mu kai da uwar ka. ha yaro sai ka ce dan ana ce Sani baba. Yawwa. Ina Lafiya lafiya. Ina gaji. Ita lafiya na nan. Me ce ce wannan ɗin? Ni ce ba wace zai aura ɗin. Hmm. Dan lafiya. ke ce yar gidan gauracin naka da Allah ya tambaye ki ki tambayi ubanki ko uwarki yadda suka yi soyayya su ki tambaya Don't work in it. Huh? muna yariya ya ce min da na sha kwana gida na ɗaya na biyu to ko wancan ke bari mu gani. Oi, kai! Kai dan uban waye kai! Dan uban waye! Mu da shi ko za mu da yashi wofi. Kada ta lissafin gida kada nuna kwanoni ko? Sannu babba. Mu da shi ta gane ga ma masu masu sashi a agwagin nan ne. Ko ni na daina kiwon agwagi. Ka ma da naga uwar bere ɗaya bai sunai na kai su kasuwa ya haƙuri ba ya haƙuri uba me ya kawo ka wajen laura na zo ba fa kai haƙuri kai kai ne dan wajen sarkin fa ni ne to ba sarkin fa ba ko bakin wuka ne dan ubenka ba matar aurenka ba shi duk irin abun da na gaya maka na yakan shege na shi mutum shi nake lawai ne ba irin ba irin jini na ne da zan hada shi da jinin sarkin fawa ba sai ba fulata ne dan uwana ko dan kaji na auri uwanki ba kanuwa shi ne kai ma ka zo zaka shi mu zaka shi mu mutunci kai hakuri ba fa ka shi ubanka karar kwana shi ta kawo kara don sai ka ga wannan na dai ubanka ko kashe ne zaka wallahi ko kashe ne zaka in dai akan soyayyar laure ne na yadda kai hakuri ina kaunar laure ko kashe ne zaka fa zan yi hakuri an ran kace kan kace ka ni wallahi ko kashe ne zaka ni ba wani abu kai hakuri fa ko kace ka zan yi kace ka kuma zan yi ma biyayya yadda ya kamata tunda ka kai mahaifinta abu ɗaya nake tsoro a radu yanzu in famba zai ka nan ka tafi lajira kuma ni in fuskaci huku hukuma ka ji ni na shan ni ma shi an tare ni amma duk da nan ba kofar gidan uban ka bane ka bar kofar gidan nan ka san inda dare ya maka ka ta yi na ka fito nan kana to ni kone kone mutsiya shi kwan zamu da kabila ka fita kana wani nuna nuna ka fita ina ka bilo ka koma midiya shi kwan zamu midiya shi mu dan ka bilo ko kuma da ina ashe da sakin bawa ya shi sa yi dini kwan zamu midiya shi mu laure ba irin auren ku bane kashe da sarkin bawa ya shi uban sanji ne ya sani abin matsayina ya san rashin mutunci na idan rashin mutunci na raina ya bashi kafan zuciya na zuwa na kai na samu karsana ita karka ita karta mini zuciya sai na ji sai na ji zuciya na yayi yi yayi daidai ina ji a karamu kallawa wata matsala ce take tafa da mu kasancewar ni mahauci ne ita kuma wannan bafula tana ci saboda haka tana suna ni kuma ina ƙaunarta a cikin zuciyata to mahaifanmu sun ki yadda mun yi iyayenmu a kallahu sun ki amincewa shine muka ce bari mu kawo maka kukan wajen ka a kallahu saboda mun rasa ya za mu yi ne kada ku kuskura ku faɗa wutar jahannama idan ku a buɗe ku kiyaye al'amarin ubangiji akan magana bin iyaye ƙur'ani ya ce ku ba allah abin botawa shi kadai kada ku shirka sai kuma ice ku bi iyayenku an hada hana mutum ya yi saɓe ya yi shirka da bin iyaye yara bari ku ji wata magana zance shi yake ta da zance wata rana wata yarinya za a mata auren dole a lokacin ma'aikin allah ta zo ta gaya ma'aikin allah sallama cewa ga halin da take ciki annabi ya kira iyayenta ya ce a bata wanda take so ta ta ce ya rasu Allah ni saman so nake in ji mata suna da mahimmanci a addinin musulunci a bani wanda iyayena suke so yara ku koyi da wannan hadisi amma ku sani ne ya auri mahauciya ko mahauci ya auri bafulatana wannan fa ba haramun bane a shari'a wannan 'yan mutanen duniya ne suka kawo wannan abin suka daga amma duk da haka ku yi haƙuri ku je ku iyayenku ma'aiki mai tsira da amincin allah ya ce allah ya tsine wa mutumin da ya girma da iyayensa bai musu abin da allah zai masa gafara ba yara a ji iyaye na gode a yi haƙuri da allah ku taimaka a kanku ku taimaka a rayuwa a je da a iyaye ba komai kuma allah zai muku maganin wani a mutane domin da lana gode jilan barawo wata alaikum mutsayakin motsa mutsayakin wofi ni ke dan uban mutum tashi alaikum kai nan fa ba je haratu na fi Ah rashin mutum baka yi arabu baka yi bata mana zuriya ba kana sarkin bawa sai ka yi irin mahauta sai ka aure diya wallahi ba na ganin wannan sandan naka wallahi ibro me dan wala haki da ko ma arabu me ma wala ma wala me ma wala ko sandan arabu zan fanfa ka da wannan sandan arabu Allah ni kuma da zan da ka kana sarkin bawa ni yaro yaro ka zai je sai zo aure yar gida ni kuma dai ni ma yin shi ne ne ya shabban ba shi ko da kukun ku mun ga ko za mu ya kuma yan kuje ku kiwo ne tanu ƙarya kake a wannan tarin tanu da kake gani a rabu uwar garke wannan kaso na ta washe ko mai ta kuma ba ko shi ne da ita Kana ai na baba yaron ne. Dai eh, maganin ka. Na baba yaron. Baba yaron nawa ai. Aradu ta ga wa yaron ta za ta ji ta Aradu ne ka gani ta koma gida. Lalla fita je waje. Ni ta tafi mun da imani. Fita je waje da shashaji. Ko la bin bin da ko la da. amma amma da sanda ne wala shanu na da gargaza ki dan ku ga babu ya shi kalla kalla ne wallahi tallahi fuska da mona da hazuju saurin maganin kado dan uben ka sa sanda maganin da kano a kaga shi uban ka in ban ma yake uku wata karshe ba dan koro ba na tuma shashashin kwan ga shashashin wofi aure ba ba shanin ku bane ni kara da zaka shi uban ka eh ya eh, sai dai shashashin banza wallahi tallahi kuma ba yi ai yi harji ne gwamnati ma ke binta bayi yanzu ba ga hinan bayan sai yanda za a yi ballatana mu dan mu mahauta mu da kawai ba ne mai zame mana kanta wallahi tallahi kuma wallahi haka ne wani dan majalisa a jigawa wallahi tallahi lokacin da zai hau majalisa ya tafi da bahin shanu wajen ashirin da biyar amma ya biya lafiya ina nan wallahi wani in ta ka gashi ka gani ka san mahauci da ban yake komai shigarsa sai ka gane za ka ga fuskar na dubu dubu wa an tawaye takarda fifita al'ada a sama da addini ka sani cewa al'ada ba addini ba ce ina ganin haka auren ka da daure ba abu ne mai wanda za a sha wala ba addini ya halatta ka aura wani ka aure ka aure wani wai dan kana mawaci tana kula da akwai aure da kamu yau ba ka bane aboki wallahi sai na auri laure mutukar ba Allah ne ya saukar a cikin littafinsa cewar kan na aure ta Allahu akbar babu al'ada sai addini mun kira kai takatun sa godiya da shi Salamu alaikum. Salamu alaikum. Baba. Salamu alaikum. Baba. Ba ni nan. kaɗan zaga eh, ne ah, ya magana ce laji ya ce min ya zo ya same ka amma kai faɗa to shi ne ce zai same ka zan baka inda ka sani zamani ya canza baba a da ku sai haɗa ku aure amma yanzu zamani ya canza mutum shi zai gani ce ga wacce mm, kuma zamani ya canza sai ka haifi yaro baka ka haifi halinsa ba mutum shi uba ya ta kura ku kuma ku ne maimakon mu mu gaya muku yanzu ku ne masu gaya mana a'a nan daidai ne ina nan ita ba ka zo ka yi eh yace zo in maka ka zo kai kana zuwa sai ka rufe da doka to ba an fasa an fasa an fasa an fasa an fasa an kai wanda kai ba an fasa an bar an fasa wallahi ba Allah a fasa a Allah ba ba ba ba wallahi an fasa ba a fasa wallahi ka zo da wani kwanan wanda sai ka ce roba ni za ka gaya gaskiya wannan yaro ka yi bari mu bi shi wayo Allah to ko ka ko kar ka haƙura dai ba ta son ka ba ta son ka ba ta yayin ka wallahi tunda ba son ka sai ka haƙura a san ita budurwa in dai aka ce budurwa ba ta son ka eh, ko ba irin haukan da ba za ka iya yi wallahi za ka iya samun matsalar tabin kai ita ba ta son ka dan banza gashi kaban ya hi ba masa aski ba an gurguri wani guri shi bai kaji kaji kai ban da wannan dan iska ne mu za ka yi wa iskanci yarinyar nan ta ce ba ta son ka su ma iyayen ka sun ce ba su amince ba ko dan gwarin masa maganin garin da ke ko ba ka ki wallahi barin garin nan zan naga mutanen nan sun sani a gaba daga nan din naje na dauka na wallahi na bar garin nan me ya zafi haka zai bar gari zai bar ka to eh. <laughs> ai abun ne ma ya samu matar falke ta haihu ba eh bare eh, mu haka muke so eh. kuma kai baka da hankali baka da tunani ita mace ba ai mata dole in ta ce ba ta so kuma dole ai idan mace ta ce ba ta son ka fa sai ka ko baka hakura haka ne saboda ko ta aure ka ta je ta ta an gina maka shinkafar bera a koko ta mutu ko kuma ta je ta maka jalab rice kai kana tunanin son ka ake yi <laughs> wala ta je ta zuba maka ta zuba maka uh, ramin mutuwa rice ya haɗu da dai rice ya haɗu da mutuwa wallahi tallahi mm. wallahi sai mu hau motar da ke mu je Lagos na bata shi ba Allah ya yi me ne wani gunai ne mahauta suke suke zama a Legas din abatuwa ne aje mahauta ne kuma muna mun ni dinnan da ka gani mahauta ne mahauta ne kuma masunta ne haka yake idan ka je a rugungun ana bikin kama kiri ka gama a gudu idan ka ji abatuwa ana ta fiɗa ana ta ana ta ɗiban tara ana wargaje ana ta gasa tsiri ana ci za ka gama a gudu in karfasa ta soyi muci in nama ta soye soyi ma ya soyi muci in balango ya soyi ma ya soyi muci wallahi wallahi tallahi idan tarwada ta gasu wallahi muci tarwada wallahi idan rukwakwa na langa ko faya ko bada bada ko sawaya ta soyi murkushe ta wallahi tallahi ko ka mana iskanci mu dinnan ka zo ka same mu mu ba muna guri wallahi iskanci ma ba iskanci ina ma laifin ka ce kai ne wanda ne ina ma laifin ya ce wanda yake a'a kai ka san kakana fa wanda yake o ka ce kai na tabo eh, ka san abin da kake eh, ku eh, ka san me kake na ka wanda yake na kana nema ka a'a shi na ban muku garin duk abin da za ku ci gudu na baggan a tafi da wani fari nono alhamdulillah kamar yan labai ko a'a wai kamar yan sanda kamar salisu dan sanda kamar kuma kamar kuma dan liti dan dan civil defense wai wancan a basar basar zuwa kai zuwa yake wallahi zuwa yake wallahi barka dai daga dade daga dade ah, ba komai wallahi ba komai ba komai a ah, wallahi su eh, hira kawai muke wallahi tallahi eh hira muna dan tattaya aiki eh. adalla to to ya mu tafi ga sata mu tari ga sata mu a a kai ka ga dan sanda ji ba a wai ga sata mu tana ya magana matsowa yake kuma wata kiyaji me muka ce a a eh? ga shi da ba su kwano su kwano alaikum masoyiyata ina mai baki haƙuri sakamakon abin da yake faruwa don Allah ki haƙuri ni zan bar garin nan sakamakon abubuwan da suke faruwa a kaina da rashin amincewar da iyayena suka yi a kan auren laure ina mai kiranki da Allah da ki riƙe alƙawari daga masoyinki dan ladiyo ki huta lafiya To mu shiga A'a, ni ba wannan ce ta kana ba. Kin ga ba zama zo ba. Yawwa, kuma ba doguwar gaisuwa na zo yi ba. magana nan ce dai wacce kika sani kuma ita ta kawo ni dan daɗa jadda. Ai ba san wata magana ba. To magana auren yara. Auren yara? Kwarai da gaske. To. Da kike nema ki dakile. Mhm. Saboda haka ita ta kawo ni kuma ita na zo ni in daɗa jaddada maki. Wallahi ne ka ban dariya ma. wani abu wai zancen banza wai zakara da ya taka wuka yaushe aka yi yaushe kuma za a yi shi ni ban san da wannan magana ba ban san an ce a yi shi kuma eh, eh ka ɗauko wani jiki kana wani gwaggwa mai numfashi ka ce wani dole sai an yi aure to babu wani auren da za a yi ka jin gaya maka ka ji ba za a yi ba kuma ba za a yi shi ba na gaya maka ka jin gaya maka haka kawai wani an haɗa zumunta za ka yi alhaji tun da Allah ya sa alhaji yake raye bai taɓa mun makamancin wannan zance ba shine za ka yabo jiki ka ce wani na wani kun yi zance da alhaji tun ba ku haihu ba tsawon shekarun da muka yi da alhaji bai sai ya gaya min abin da ake ciki ba sai yanzu ne da ya rasu zaka ka yabo jiki ka ce wani kana son ka wani haɗin zumunta ko ba za a yi shi ba. wannan dauce kike yi ai wannan alkawari ne muka yi da rigayi yanzu dan kin ga baya na Allah ya ɗauki ransa shi shikenan wato kin canja magana kin bi wani hanya kuma kin gamu da masu zuga an zuzzuga ki abin saboda haka an yi alkawari kuma ana nan akan ni ina nan akan bakana ba za mu bata zumunci ba dole ne dole ne in gyara zumuncin nan yawa tsakanina da dan uwana dole ne a auren nan in dai ina da rai ai ni ba zan manta ba dan bai gaya ne ma balle har kai ga zancen mantuwa ka jin gaya maka ba kuma za a yi shi ba ka ji na gaya maka babu wani ɗana da zai auri yarka kuma babu ɗan ɗata da za ta auri ɗanka ka jin gaya maka ka kama hanya kawai ka bani ka fita ka bani yanzu dai ni na gama kin gama magana saboda haka na bayar da sati kai ba ya ma yawa kwana uku nan da kwana uku ki je ki gama shawara da mashawartanki da tunaninki da kwalwanki wannan magana tana nan ina nan akan bakana in dai ina da rai sai an yi wannan abin kuma kin ga tafiya ta ina nan akan bakana ba wani tunanin da zan yi ko ba za a yi baka jin gaya maka Allah sarki uh-uh. to ba a biyo ta nan maka ba za a samu abin da ake so ta nan ba kai zo kake na da wani da wani da wani abin da Alhaji ya miki ya bar dukiya kuma ta nan ba abin a cinye dukiyar marayu ba a samu an ci haka a wani aure a cinye masu dukiya to ba za a yi ba kowa a nemo mijinsa kana jina abin da ya sa na ce ku game da magana ya yarinya wace yarinya ke nan yar wana mana yar wana to ina so zan haɗa ku aure saboda haka ne kiranka don in jaddada ma daga ni sai kai don na san kana da taurin kai gaskiya baba ba wai na ki san abin da kake so ba kuma wai na ki bane amma gaskiya gaskiya ni fa zaɓin ka ba shi ne zaɓi na ba ina da wanda nake so amma ka sani ni abin da na hango ba shi ka hango ba kuma baka isa ka hana ni abin da ne ni yayi ba tunda ba kai ne ubana ba ni ne ubanka ba kai kai ɗana ne ka gane wannan yarinya ubanta tun yana da rai irin wahalar da nema a duniya har zinde na ake in na wuce a ce wannan fakanin alhajiwa da ni kafin shi ne kace kace cikin umma da sauransu to yau Allah ya sa ya kwanta dama kai kuma gashi ka isa munzulin mutum wannan yarinya ta isa ita ma munzulin mutum saboda haka nake so na amfani da karfin iko na na haɗa ku aure kuma ka san baban nan na ta yana da dukiya idan fa Allah ya sa ka auri yarinyar nan ni zan amfana kai ma ka amfana amma ko da bayan raina kaga kai ma za ka shiga sahu ka shiga rukunin waɗanda za a nuna a duniya sai ka yi tunani Da ai ba ba ka min bayani ba ai da tun farko kai min wannan bayani ai da ba zan ce maka haka ba saboda haka yanzu in dai akan wannan ne na amince tun da ka amince ni kuma zan ma wata magana baya da wannan aure da za ka yi ka sani ba zai hana ka abin da kake so kuma a gaba ka aiwatar ba idan waɗannan abubuwa suka shigo hannu allah ya maka albarka ni zan na ji dai ne dai abin da yasa na ce ka zo in gaya maka wannan magana fa tana damuna abin ya ishe ni na rasa inda zan sa raina kanin baban yaran nan ya matsa shi dole dole sai an yi haɗin zumunci ya nace shi dole sai an yi haɗin zumunci yaran nan ba so suke yi ba ni ban san abin da yake nufi ba kuma mutane kowa ya fahimci halin da abin da ya dosa so ike ya hau kan dukiyar nan ya male male ya cinye ka san yanzu su su dukiyar marayu ba ba wani abu bane a gurin mutanen yanzu ka gani shine kawai kaga na ce na na hana na hana kai na su kune ina ta faman kaiwa da kawo akan maganar nan gaskiya ni abin da nake so da ke ki kwantar da haka to kin ga fa duniyar nan fa ba gaskiya haka ne kisa ake ta yi akan kuɗi gaskiya baka ci wa gani ba ka sha wahala dare da rana ka nemi kuɗin ka ma sai a zo a kashe ka gaskiya ne sai su yi fa ba uwa ba uba to ni kin gani tun da aka fara wannan abin nan din ya kamata ki ki kwantar da hankalin ki akai saboda shi ba mu san me yake kullowa kai tun da kika ga ya makale ya dage sai an yi auren nan ba san me shirya ba addu'a ita ce kawai za'a yi kuma yaran nan su za su yanke wa kansu da kansu hukunci to ai baka san abin da yasa nake gagicewa ba saboda kai ya zo ya aure ta daga baya ya zo yana mata wulakanci ce ai dole ne aka yi waye waye dole irin wannan shi sa ka nake cewa nake ta bakin iya kokari a zaki to to idan ki ya gaba sa su dole dole shi ma fa ya hakura dole dole sa ne ya hakura in dai ba sa su. to shikenan ni wallahi sai in ga ma sai in ga ma ni kamar wannan abu irin wannan naci nan da ya nace kamar shi ya kashe alhajin ma dai ko dan ya ci wannan kuɗi ba wani wanda yake abin nan Allah kwana in kwana mutun ya kare fa sai ya tafi ko a ina yake ko a kashe shi ko kuma a kan gadon sai na bacci ma ya mutu to ni yanzu je sannan yaran zan yi musu magana iya eh, ta fahimta fahimtar da su amma ba ba dole domin ba za mu yi musu dole ba gani na yanzu ba imani ne a zuciyoyin hmm? mutane sai ɗaiɗai idan suna so sai a yi kawai na kiki addu'a kawai Allah ya ba su zaman lafiya domin hankalin kowa ya kwanta shikenan Kake da mu duk zan je in same su to shikenan nagode don ina son ka ba ina ne kawai saboda kare martaban mahaifiyata da mutunci da kuma biyayya a gare ta to me ka wannan magana halima ni ne wanda zan aure ki kuma bayan nan ko ba kuma ni dan wanki ne na jini to ne mu yi daga cikin kai kaga ni kaga inda muka zo din nan wallahi hankali na bai kwanta da wani wani irin muke amince ai dole ma ki amince sai ka ce ba ai gari ba na zo nan ne domin mu huta mu keɓe daga cikin hayaniyar jama'a Halima, Halima, ina za ki je? Halima, Halima. Ba dai yana ce wannan auren jarin zai ba. Kin gane ko? Shi yanzu Olman din nan ya dage ya cije sai an yi auren nan na jari. Na kuma amince. Amma kin san me na shirya? Ina jin ka. Da an yi kwana biyu an yi auren nan shegiyar zan sa ta taimun sainin a duk abin da ta mallaka. Duk wani muhimmin abu da zai kawo kuɗi na ta sai da mallaka ta. Ana ɗan kwana biyu sai in wala shi ya aika tabar zahu kowa ya huta kuma komai ya zama nawa to sai me me kuma kai dan ka kashe ta na zo ne to bari in gaya maka wallahi da sauran rana a kaba kai a ka shi wannan oil man din naka zai bari ka hau kan dukiyar ka shana ne hmm. to wallahi bari in gaya maka ba wai kyale ka zai ba ka ji daɗin kuɗi shi ma kulle-kulle za mu yi a aika da shi barzahu in ya so ni da kai aka gama zaman makoki kawai sai mu cira mu je ta zo mu bar kasar Allah mu ta mu fanta ma mi shana Allah to kai ya gani amma wannan shawara ce mai kyau oh. shi ma olmo din nan da yake wannan shin na kan shi ma sai an yi auren nan domin ya ci dukiya to ba zai ci ba kuma wannan shawara ke gaba ita ce mafi ala ban taba tunanin ta ba haka ya tafi in ya so sai mi taro sa kuka nan kuma muka san abin da muka bulla. yo me yasa nake son zama da ke in kashe ta idan ne auren shi ma man din da yake son ya ci duke almond din nawa in tura shi lahira shi yasa nake jin daɗi da na baka signing sai ka ɗauka mu je mu shana eh mu fanta ma a ci dukiya mu na she na she mu kirta hazo kawai mu basha basha shi ne mu huta wayo kin gani da an gama sadakar uku sai a fara zaman makokin baban nawa ta rusa kuka ta kuka kwanan ko muka san me muka kulle muna jiran dukiya ita ta wula shi ya wula wula mu mun cira az Olman Allah ya ji kanka kai ma ya zama sumuni wannan yarinyar ta tona da asiri ja keta min irin amma barin in ga maka ta magana tun da ta ki yadda aure ta ko ba kuma magana ba da haɗin kai ni za ta ciwo mutunci to yanzu a biya bar hannuna ya dawo hannunka komai ka ga dama kai mata wannan kwangila ce na baka duk abin da ranka izo yi ka yanke shi za ka yi mata kai mata kame ma idan ka gama ko nawa ne ka dawo zan ba da kuɗin kwangila abokina kai kanka kasancewa kai abokina ne ko da baka bani ko sisi ba ni zan iya aiwatar ma da abin da zai kwantar ma da hankali kuma babu abin da zai taba ka a duniya wanda ni ma ban taba shi ba na san da wannan abin da nake so yanzu so ma da so banza ne kawai dai ya riga ya faru ne amma yanzu komai kake so a yi mata komai ka ga dama kai mata hakan ta faru sai dai a kiyaye gaba kuma a yi maganin abin amma ina son yarinya nan ta gane cewa shayi fa ruwa ne wani sinadari kawai aka sa mana canja kala ba ruwa na komai ka ga dama kai mata babu damuwa kaka ba ba ruwa na Allah ya ba ruwa na yasa kike abokina rashin mutunci dan Allah ku ya me yasa kike min rashin mutunci kin san da ki taba wannan dan a duniya ina son sa wallahi kowa zan iya taba shi da ke nake ina son sa eh? ina son yanzu wallahi ina ana magana kina so kai da kai da goma na magana nake miki eh na a rayuwa idan kika yadda kika kare wa kuma rashin mutunci a cikin rayuwa ko wallahi sai na tattaka shi wallahi a wajen shi ma zan yi ko yanzu ke isa tashi tashi tashi tashi tashi na ba ki lasu wannan na karshe a a mana irin wannan mu a rayuwar mu wallahi kuma this is the last warning din da na baki wannan ya zama shine na farko shine na karshe a cikin rayuwar ki wallahi kin ji ko abin da aka gaya miki ko ina son sa nan bata da kubo wallahi tunda dai an ba ta last wani kawai kuma me yasa miki suna ina sun tafi kai a gwani suwaye suka da keke kika musu wai dan na je ba na sa a wajen su dan je ba na sa a wajen su shi sa suka da keke ya hakuri ya hakuri ya hakuri yanzu ki hakuri da Allah ki daina kuka amma ba su yi miki ciwo ba ko na ya kulle Ciki ki Ciki ki to ya hakuri ya hakuri ina ne gidanku

to me zai hana idan ba damuwa ku sasanta ni da duka a wuri a sadiya abin da nake duba shi ne ku sasance wai abin da kamar wahala gurguwa da auren nisa abin da nake tunani shi ne kin ga misali ki duba matsayina ki duba matsayinki anya kina ganin cewar aure zai yi tsakanina da ke ko ai aure ne na Allah kaka damu da wannan abin kawai Allah ya dan Allah ka ga suka ga an yi ni da buri na kawai ka bani haɗin kai shikenan ai ba wai naki bane amma abin da ya kamata mu shi ne mu bar wa Allah zabi mu yi addu'a Allah ya saba mana abin da ya faru kai amma Allah ya saba mana shi ke ina jin ka. Na je wa tuku da jiya da yamma to baka. Sai na yake hukuncin yau da safe da ma na ce zo sami ka ofis. gaskiya ne haka to kuma kana da mutane shi ce eh, shi bisa ga abin da yake faruwa ba wato abin da yake faruwa ba ka san shi sha'ani na rayuwa gaskiya sai an bi shi a hankali ba wai ina yi maka abin nan bane shi yanzu ka san sha'ani na rayuwar nan eh. yau gare ka ne gobe ga dan uwanka haka ne gaskiya <clears throat> kuma arzikin nan Allah ne yake bada shi ga wanda ya zo kuma yake karba da hannun wanda yake da shi ga tun lokacin da ya ga dama gaskiya ne to game da auren yaran nan eh. oh, yaran nan tunda ba sa son abin nan ba nake ganin ya kamata a bar wannan abin nan domin idan muka tashi abin da yana ta ci gaba da irin wannan ana ta samun rashin jituwa da sabani a tsakani ya kamata idan mutum zai yi abu a rayuwarsa yi wanda idan ya je gaban ubangiji Allah zai iya kare kansa to alhamdulillah na ce bari da yanzu ba wai na ah, dama na riga na gama wannan magana wannan magana ma ba za a yi ta ba eh na soke ta babu ita babu kamata ba yawa saboda yarinya nan tunda tana da wanda take so za mu tura su zo a zauna a daidaita magana ba dai mu ne ya kamata mu je ba su ya kamata su zo amma tunda an samu matsala to yanzu mu za mu aika su zo mun ba su dama sai su zo a wuri tunda shi yaron ya ma bijire na wajen na yana ma neman na ma da yake a takaice ne yau wannan a takaicen takaicewa shi so yake ma an yi bikin ma ya kashe saboda haka da Allah ka ba hajiyar hakuri tunda kamar yadda na yi ta bololo ina cewa sai an yi tilas to yanzu kuma na dawo in dai ina da rai in Allah kuma ya yarda to wanda take so yarinyar ne shi za a bata tun da dai ni ne wale shi ke da sai a tura musu a ce su eh, za a tura eh. musu a launa yarinyar nan bata albishir za a bata wanda take so ta shi wannan babu matsala eh babu matsala yawa ta ce hajiyar na ga ta kuma ta yi hakuri sai na gode eh, zan zo ni ma da kai sai ta na gode yawa daga nan za ku zo din sai ku sha alhaji Allah ana ma sai sha wannan wannan gurin wannan ku kai da Allah mun ba alheri ne kawo mu zauna da Allah baka da baka da alhaji Allah a shi daraja ba shekara da a shekin mu ne ya barka da barka da eh, eh, wato abin da yake tafa da mu na'am Allah ne ya aiko wanda ka binni yace lalle lalle akan maganar nan mu zo samu malam musu shigo gidan da kudin ayi sulhu nan kuma in dai har an yadda an sulhu an amince duk abin da ka sani kwandalar ku ba za ta ciwon kai ba shi ya dauki nauyi ficika ya ce ba ya sulhu ai magana nan me ya hada wai maganar mahauci da babulatari a ce ba za a aure ba to karbi bayin gano mutum ne ma da Allah ba wannan magana aure ake gaskiya ne malam kufin da ake nema shine al-islam gaskiya musulunci gaskiya yana sallah yana sallah magana ta kare na mai na rigima wannan al'ada ce alaɗi ina jin ka magana ka zan saurara eh, yawwa ai wato abinda nake magana alhaji ya turo ni ya ce lalle in kala in kuka amince amince yawwa kuka amince kun shirya kun dare da kanku duk fa maganar ka duk abin da za a yi a nan duk abin da za a faɗa ko a jawo ta aya bayan maganar ka ne to ai shi ne yanzu da ya ce na kai da mu gare alhaji alhamdulillah ita sulhuntuwa ko to ta hanya aka sulhunta ai ke mm, ban dawo bangaren kalami ba yawa mu je maganar kuma abin da alhaji ya ce na gaya muku mm. lallai lallai ku sulhunta kanku mun sulhunta idan kun sulhunta shi ma akwai yan sanare abin da hada mun sulhunta eh, bayan ka kasa duk abin da ka sani za a yi a bukin to ba ba kwandala ku ba alhaji ni ba zan iya mantawa da ciya rayuwa ta ba saboda shi da ta fara bani kiwon karkana ba ba na sa wannan haka ne kuma hada dira ma da alhaji ai na nan ma ai babban abu wannan gaskiya ne ba karamin abu ba wallahi mana jagora haram ai da ka kai kaɗai ma ba ka to da wani wasu an yi wani kalami ko an jawo ta aya ba ka ga ba wannan rashin mutunci da buri da na dauka ta shuge in ya so so alhaji sai kai masa bayani to madalla ce ba tsaya ma wani janye janye aya ba eh wannan gaskiya eh, eh, magana eh, ta yi kare madalla to madalla sarkin bawa ya zama surikin jamu ya zama surikin jamu amma da a zama ɗigo mana kwame mun mutum wali la kai wai kuma magana ya yi wanda yawa abin zo da shi wallahi jina jina za a ga amma magana ne ra'ayi ta ce wa'azi ne ra'ayi ta ce kalami ne ra'ayi ta ce lallahi ne ra'ayi ta ce a haƙura a ah, ka zo ka ce har wanda za a wani za a magana Allah za a faɗa Allah Allah akwai Allah a baki Allah a baki fara'una a zuci haka duk muke fama da su don haka ga hina duniyar Allah ya zuba mana ido ta yi muna ta cewa ba mu ji daɗin kaza ba ba mu ji daɗin kaza ba an fake da guzuma za a rubuka sana ai ana ganin wannan kwamaman malamin na ce an zo za a kife ni da aya sai Allah ya taimaka hainar riga sai na fara jin maganar nera.